Ah, mun zo ne saboda ya sa bakinsa a kan yadda za a zauna da ƙasar nan lafiya musamman wannan tashin tashina da ta taso to shi yasa muka ɗauko su ibo ɗin da kansu don su zo su fahimce shi su manyan kuma su fahimce mu kuma shi kuma idan ya ji daga gare su ya gaya sauran 'yan uwansa iyayenmu na bangaren arewa don su san cewa wannan magana ta mutu su yi wa gwamnoni magangana su yi wa sarakuna su yi wa su manya na arewa gaba daya me ya jawo hankalinka ne kake sha'awar kasar nan ta ci gaba da dunkulewa tun fil azal ni an taso mu da aƙida ta sanin cewa najeriya ita ce a gabanmu tun ina da anini ɗaya ni na yaƙi na zo kuma sauran ƙasashe da kaga sun shiga cikin wahaloli baka san irin mu abin da muka yi ba watakila ina cikin liberia gambia sierra leone na je chad na je bakasi kuma duk wani rikici da ka gani a najeriya nan daga 1983 ba na jin akwai wanda ba ni a ciki sai dai wanda ta same ni ina prison so wanda kaga yana neman rikici bai san rikicin ba ne to shi yasa muke son kasar nan ta zauna lafiya kun nemo sulhu yanzu amma kuma akwai sanarwa da aka riga aka bayar cewa matasan arewa da suke yi magana a kama su mun faɗa a gurin conference da aka yi gwamnan kaduna ya sake su kuma ya janye wannan doka ba ma hurumin ta kwata-kwata to ko me ya jawo hankalin shugabannin wasu kungiyoyin da ke kokarin ganin an tsaga wannan kasa don samun biyafar zuwa jihar kaduna akan maganar zaman lafiya Chief Rab Wazurke shine shugaban kungiyar nan da ke hankoran tabbatar da kasar Biafra a wannan kasa da ake kira Masob a turance kuma a takaice. The purpose of my being here is to extract extract assurances from my brothers and friends in the north that the Igbos are safe in Nigeria and in the north as I have pledged that the Hausas and Northerners are safe in eastern Nigeria and to assure them that there is no cause for alarm. ya ce makasudin zuwa na nan wurin wannan taro na Kaduna shine neman tabbaci daga 'yan uwana da abokaina da ke arewacin Najeriya kan cewa babu wata barazanar rayuwa game da 'yan kabilar Iban da ke arewacin Najeriya, kamar da yadda nima na tabbatar da cewa Hausawa da 'yan arewacin Najeriya da ke yankinmu na kabilar Iba ba za su fuskanci wata barazana ba. wannan taron zaman lafiya da nufin ganin Najeriya ta ɗinke guri guda dai ya biyo bayan ɗaga karan da wasu matasan arewacin Najeriya suka yi ne. Cewa tun da dai 'yan ƙabilar Iba sun matsa sai an tsaga wannan ƙasa to su bar arewa su kuma 'yan arewa su dawo gida. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.